uwa musulmi muna wa juna gaisuwa na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah da ya haɗa mu a nan masallacin Anas bin Malik a nan unguwar Gwamnati a birnin Bauchi domin ci gaba da karatunmu a cikin darasi na uku na wannan littafi mai albarka littafin umdatun fiqhi na babban malamin nan muwaffiquddin ibnu kudama Allah ya gafarta masa ya masa rahama mun fara wannan karatu wannan shine darasi na uku a yau shidda ga watan sha'aban shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine goma sha hudu ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة باب أحكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بماء غيره بماء عين غيري فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه إلا أو طعمه أو ريحه وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مئة وثمانية أرطان بدمشق وإن خلط في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع هدفه سلب طهورته وإن وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيره ما تيمم وتركهما وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجر وزاد صلاة بارك الله فيك نعم ما لم يشي منه كتاب الطهارة كتاب الطهارة wato bayani gamamme akan tsarki babu ahkamil miya babi

tsarki baya samuwa da wani abu na ruwa-ruwa wanda ba shi ba bana don haka idan ruwa yayi yawan da har ya kai kula biyu ko kuma ya zama ruwan yana gudu to ba abun da zai najasta wannan ruwan illa ba ya launa sai dai abin da ya jirkita launinsa ko ɗanɗanonsa ko kuma sansaninsa amma duk abin da ba haka ba bai kai wannan yawa ba yana najastuwa idan ya zama ya kwaɓu da najasa kula biyu ɗin nan da aka faɗa ma ƙawar da ni asan wata maniyata a ƙoyin bikinansu shi ne abin da ya yi kusa da riɗili ɗari da tamanin irin riɗilin dimashka wa'in ku dafa filmati ma laisa bi amma idan aka dafa wani abin da ba mai tsarkakarwa ba ne a cikin ruwa? ko kuma ya gaurayu da wannan abin har ya zama na ya yi rinjaye a kan sunanta na ruwa? ko aka yi amfani da shi wajen kauda hadasi? salaba fahuratu salaba fahuratahu ko talaba ya tsahuriyatahu to ya ƙwace masa tsarkakarwarsa wanda shakka fi taharatil ma idan mutum ya yi shakka a kan tsarkin ruwa ko waninsa ba ruwan ba ko kuma ya shakka a kan najastuwarsa bala ala yaqin to mutum sai ya yi gini akan abin da ya tabbatar ya yi gini kan ya ƙini idan gurbin najasa ya ɓuya daga jikin tufafi ko kuma waninsa wato ba tufafin ba sai ya wanke iya abin da zai samu yaƙinin cewa ya wanke wannan najasar da shi wa tahurun bi idan ruwa mai tsarkakarwa ya zamo ya rikitar tsakaninsa da mai najasa kuma bai samu wani ruwan baban da waɗannan da ya yi shakka a kan to sai ya bar su gaba ɗaya kawai yayi taimama wa in istabaha tahurun bi tahir amma idan aka samu rikitarwa tsakanin ruwa mai tsarkakarwa da kuma ruwa mai tsarki to sai mutum ya yi alola daga dukkan kowane ɗaya daga cikinsu wa in istabahat thiyabun tahiratun bi najasa idan aka samu rikitarwa tsakanin tufafi ko kayan sawa masu tsarki da marasa tsarki sai ya yi sallah a cikin kowane tufafi gwargwadon adadin tufafin da suke da najasa sannan ya ƙara wata sallah guda wannan shine abin da malam ya faɗa wanda shi ne abin da zai zama darasin mu a yau sai mu yi sharhin sa daki daki na'am malam ya ce Kitabu tahara ma'anan kitab masdar ne na kataba tubu katban kitaban wa kitabatan ana amfani da shi ana nufin aljami'u min albayan abin da ya tara bayani mai yawa domin asalin ma'anan alkitabatu ko alkatbu da larabci shine aljam'u wa dam Daka ana nufi wato bayani mai yawa gamsashe shine ake nufi da kitab yana nufi kitabu tsahara wato bayanun wadihun shamilun jami'un fi ahkamit tsahara bayani mai yawa mai faɗi wanda ya haɗa wato bayanai da hukunce-hukunce masu yawa da za su yi magana a kan asfahara. kun gane manan kitabu attahara kuma kuma shine tsarki Abin da ake nufi da shi shine an wannaka'u minaddanasi naqau danasi al-hissi wal ma'anawi shine tsarkaka da tsaftatuwa daga duk wata ƙazanta ta ɓoye da ta bayyane wadda take iya hana ingantuwar ibada in ba a kau da ita ba shine ake nufi tsarki shine ake nufi da asfahara an fahimta malamai sun saba dukkan babuka na fikihu mun yi bayani a baya menene ake nufi da fikihu ko to duk wani ɓangare na fiƙihu ana kasa shi kashi-kashi daki-daki saboda ya sauƙin fahimta wurin masu koyo idan aka ɗauki kowane ɓangare sai a fara daga sama sai a ce kitabu taharati ko kitabu salati ko kitabu zakati ko kitabu siyami ko kitabu hajji a cikin babin al'ibadat kenan wannan kitab ɗin shine bayani mafi gamewa wanda ya haɗa wato waɗansu ƙanana-ƙanana kuma da za su biyo bayansa su ma masu yawa a wurin malaman fiƙihu ana da hawa-hawa-hawa na bayani a kan babuka da ƙofofi wato salo-salo na yadda za ta gane hukunci tun daga babba har zuwa ƙarami har zuwa matakai guda takwas matakin farko shine kitabu kaza ƙasa da shi sai a kakkasa shi kakkasa shi zuwa abuwa sai a ce babu kaza kashi na uku shine a sake kakkasa babin zuwa fusul sai a ce fasulun fi kaza shi fasul sai a sake kakkasa shi kakkasa shi zuwa mabahis sai a ce mabahasun fi kaza mabahas sai a kakkasa shi zuwa matsalib sai a ce matsalab fi kaza matsalab sai a sake kakkasa shi zuwa makasid sai a ce makasad fi kaza makasad sai a sake kakkasa shi zuwa furu sai a ce far'un fi kaza sannan far'i sai a kakkasa shi zuwa masa'il sai a ce mas'alatun fi kaza wannan shine yadda malaman fikin suke kakkasa abu tun daga sama har zuwa ƙasa ta yadda daga magana a jumlace har zuwa a ƙarshe zaka gane me ake so a ce daki daki ɗaya bayan ɗaya har ka fahimci kowane matsala to yanzu malam ya fara mana daga sama sai ce kitabu taharati wato bayani mai yawa ga gamamme akan tsarki gaba ɗayansa jama'a an fahimci kitabu tsahara me ake nufi da tsahara muka ce shine tsarkaka da tsaftatuwa daga abubuwan da za su iya hana ta samun ingancin ibada wadda take da shar'antuwar tsarki kafin ta inganta wannan shi ake nufi da tsahara malamai sun kasa abahara kashi biyu suka ce akwai abbaharatul ma'anawiyya akwai abbaharatul hisiyya abbaharatul ma'anawiyya ita ce tsarki wanda ba a ganinsa tsarki wanda yake ɓoye tsarki wanda yake da alaƙa da ƙudurin zuci ba na aiki a fili ba abbaharatul hissiyya ita ce tsarki wanda yake da alaƙa da ayyuka wanda za ka motsa kafin ka yi shi wanda shi ya shafi abu ne na zahiri ba abu ne na ɓoye ba a ma'ana ma'anawiyya ɗin nan ita ce tsarki na zuciya wanda shi ne yake da alaƙa da imani annabi sallallahu alaihi ya ce a tuhuru shatrul iman tsarki shine rabin imani tsarkin zuciya da ikhlasi lokacin da zaka bauta wa Allah ka yi saboda Allah da imanin da kake da shi wanda kafin ka zo ka yi aikin wanda shi ya ingi za ka zuwa aikin wannan tsarkin ya bambanta tsakanin zuciyarka da zuciyar wanda baya da shi sai ake ce masa kafiri ake ce maka mumini tsarkin zuciyarka shi yasa har ka zamo kana da tsarki na imani da ake ce maka mu'min zaka shi ma wannan tsarki ne sai an same shi kafin duk wani tsarki kuma yake ginuwa a kansa saboda irin wannan tsarki ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minu la yanjus mumini baya najasuwa shine tsarki ne taharatul iman taharatul qalb jama'a gane ko taharatul mu'taqad tsarki na aqida wanda bai da wannan to shi ma baya da tsarki ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas ya ku masu imani mushrikai najasa ne muminai kuma fa masu tsarki ne shine ma'anan tsarki alma'anawi na farko kenan wajibi ne mu tsarkake zukatanmu zuwa ga ubangijinmu ta harkar imani ta harkar aƙida ta harkar ikhlasi mu zama muminai ga Allah imani na gaskiya mu zama masu riko da aƙida aƙida ta gaskiya wanda ita ce aƙida irin wadda take da signature manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a kanta wanda aka gina ta akan sunnarta alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin wanda ya rike tafarkin annabi sallallahu alaihi ya rike hanyarta ya rike littafin Allah ya rike sunnar manzan Allah sallallahu alaihi matsayin su ne jagororinsa wannan yana da taharatul qalbi at-taharatu al-ma'nawiyya at-taharatu allati hiya ahammu min nau'in min at tsarkin da yafi kowane tsarki muhimmanci tsarkin zuciya jama'a an fahimta tsarkin imani tsarkin aƙida sannan sai kuma ka zama kana da tsarkin ikhlasi in ka zo yin ibadar ka yi saboda Allah wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina na din jama'a an fahimta abudillaha mukhlisan lahu din ala lillahi dinul khalis wannan shine ma'anan tsarki na farko ai kowa ya san wannan tsarkin tsarki na biyu shine tsarkin da yake da alaka da aiki na ibada a fili shi ma wannan yana da muhimmancin da shine sauran rabin wanda in babu shi ibada ba ta ingantuwa jama'a an fahimta shi irin wannan tsarkin shi kuma shi ma ya kasu kashi biyu akwai taharatul hadath akwai taharatul khabath taharatul hadath shine tsarki na hadasi taharatul shine tsarki na dauda shi tsarki na hadasi ya kasu kashi biyu shi ma shine at-taharatu min al-hadath al-akbar na biyu kuma at-taharatu min al-hadath tsarkaka daga hadasi mai girma da kuma tsarkaka daga hadasi karami tsarkaka daga hadasi mai girma shine tsarkaka daga hadasin da ba a iya kau da shi sai an yi wanka tsarkaka daga hadasi karami shine tsarkakan da ba a iya gama shi sai an wanke ba dole sai an wanke duka jiki ba a wanke wani bangare na abun da ake sawa a wanke jama'a na fahimta alhadathul akbar shine hadasi wanda yake faruwa ta fuskar abubuwa guda hudu ko waɗanda suke da alaƙa da shi abubuwa guda hudun nan shine na ɗaya janaba an fahimta janaba kuma tana faruwa ne sakamakon ko mutum ya yi jima'i ta hanyar ilaji ji ilaji kuma kawai shine kan hashafan zakarin namiji ya shiga cikin farjin mace wannan in an same shi mutum ya zama yana da janaba ya daɗe ko bai daɗe ba ya fitar da maniyi ko bai fitar da maniyi ba abu na biyu shine fitar da maniyi yana zaman kansa ko a ta hanyar jima'i ko ba ta hanyar jima'i ba ko a bacci ko a farke wannan shi ma mutum ya samu hadasi al'akbar na uku shine zuban jini na mace jinin nan ya zuba ne ta hanyar haila wanda yake zuwa wa mata wata-wata sai kuma zuban jini na mace na, kashi na biyu shine bayan ta yi haihuwa wannan shine damun nifas waɗannan abubuwan guda hudu su ne ake ce musu alhadathul akbar ba a iya zama mai tsarki bayan sun faru da mutum sai mutum ya yi wanka wa in kuntum junuban fattaharu wala taqrabuhunna hatta yattaharna ko hatta yakuhurna har sai an yi wanka jama'an fahimta sai abin da ke da alaka da su shine abin da mazinna ne na samuwarsu ko da ba su samun a fili an gansu ba kamar mutum ya yi ridda ko mutum ya musulunta kasancewarsa da yana cikin kafurci ya zama yana da babban karin da dole sai ya yi wanka bisa ga zancen da ya fi rinjaye cikin zantuka biyu na malamai sannan sai kuma in mutum ya haukace ta hanyar hankalinsa ya fita a jikinsa wannan ma ana ɗaukar cewa ya fi ƙarfin a ce mutum ya yi alola kawai in mutum ya yi hauka sai ya warke to shi ma sai ya yi wanka ko mutum ya yi abin da ke kama da hakan wanda ke gusa da hankali kamar farfadiya to shi ma in ya farfado sai ya yi wanka jama'a an fahimci wannan shine alhadathul akbar alhadathul akbar shine tsarki daga hadasi karami wanda shi ke bukatar a yi wanke waɗansu wurare kawai an gama da shi a wanke wurin sannan kuma a yi alola shine alhadathul akbar shi kuma yana faruwa ne ta hanyar abubuwa guda biyar Shi ne fitan abubuwa biyu ta gaba abubuwa uku ta gaba da fitsari da maziyi da wadiyi waɗannan abubuwan suna bukatar a wanke wurin da suka fita ne fitsari kowa ya san shi maziyi shine ruwa wanda yake tsinkakken da yake fita wa mutum a yayin da ya yi sha'awa karama ta hanyar tunani ko wani abin da ke motsa sha'awa wadiyi shine abin da ke da kaurin da ya kai kaman kaurin maniyi ya fi na maziyi amma yana fita ba tare da sha'awa ba ko bayan an yi fitsari waɗannan suna buƙatar a wanke ne kawai ba sai an yi wanka ba in aka wanke wurin zai a sake alola sannan sauran abu biyu shine bayan gida da kuma iska wanda ke fita daga ta bayan mutum ta duburansa wannan yana sa sai an wanke idan bayan gida ne sannan ayi alola idan kuma iska ce sai yasa sai an sace alola wannan shine alhadathul alhadathul asghar sai abin da ke kama da su wanda ke nuna mazinnar sun faru ko da ba a tabbatar sun faru ba shine bacci bacci mazinna ne na cewa ta yiwu iska ta fita ko wani abin da ke da alaka da hadar to sai a ce shi ma sai ka sake alola jama'a an fahimci wannan wannan shine tsarki guda biyu na alhadathul asghar da alhadathul akbar kowanne yana da bayani mai tsayi a kansa a cikin babinsa yanzu ina mana magana a dunkule ne akan kitabu sahara ana fahimta sannan kuma shi wato tsarki na alhadas kenan sai tsarki na alkhabar shine tsarki na Dauda shine bai da alaƙa da abin da ya fita daga jikinka sai dai yana da alaƙa ne da abin da ya sami jikinka an fahimta yana da alaƙa ne da wurin da za ka yi sallah ko abin da za ka yi sallah da shi don haka abubuwa uku ne suke da alaƙa da mai sallah da gangan jikinsa wanda da shi ne zai motsa yi sallah da tufafin da ya sa wanda shi dai zai suturce shi kafin ya yi sallah da inda zai tsaya ya yi sallah wurin to waɗannan abubuwa uku dole sai suna da tsarki idan najasa ta taɓa jiki ko ta taɓa tufafi ko ta taɓa wurin da za a yi sallah sai an tsarkake wannan tsarki shine ake ce at-taharatu min al shine kashi na biyu daga cikin kashe-kashen da muka faɗa na tsarki at-taharatu min al da at-taharatu min al jama'a an fahimta wannan shine ma'anan at wanda yanzu za mu ji bayaninsa daki-daki da duk abin da suke da alaƙa da su bayani akan yaya ake samun najasa yaya najasar za a kau da ita bayan ta same ka yaya kuma ake samun alhadas alhadas din al'akbar ko al'asfar yaya ake kau da shi ta hanyar wanka ko ta hanyar alola ko ta hanyar abin da ke wakiltar su taimama menene yake rusa su da yaya ake gyara sun an samu tasgaro a cikinsu wannan shine abin da duk zamu koya a cikin kitabu tahara jama'a an fahimta sai malam ya ce babu ahkamil miyahi babi akan hukunce-hukuncen ruwa ya ce babu babu yana nufi almadhal mashiga zuwa abin da zai mana magana akan hukunce-hukuncen ruwa na gaya mana cewa babu shine mataki na biyu daga cikin matakai guda takwas na bayani akan hukunce-hukunce ahkam jam'i ne na alhukum alhukum kuma shi shine khifabu shari'i almuta'alliqu bi af'alil mukallafina talaban aw au aw wad'an shine zancen da shari'a za ta yi mana mu masu ɗaukan hukuncin shari'a mukallafai kenan duk zancen da shari'a ta yi mana na fuskar ta nema neman nan akan mu yi ko mu bari neman mu yi nan ko mu yi don dole ko mu yi ba dole ba neman mu bari nan ko mu bari don dole ko mu bari amma ba don dole ba shine talaban auta kiran ko kuma a bamu zaɓi a ce mu yi don dole kamar sallah a ce mu yi amma ba dole ba kamar mu rinka miƙa abu da dama a ce mu bari don dole kamar sata a ce mu bari ba don dole ba an fahimta kamar karɓar abu da hagu a bamu zafi. zaɓi ko mu yi ko kar mu yi kamar cin shinkafa da miya in kana so ka ci shinkafa da miya in kana so ka ci shinkafa gaya in kana so ka ci shinkafa da mai in kana so ka ci shinkafa da nama gwargwadon iya kuɗinka abinda ka zaɓa wannan shine takhyir duk wanda kai ya halatta jama'a an gane an an, ko kuma a tsora maka hukunci a ce in kai kaza yayi kyau in kai kaza bai yi ba in kai kaza za ka sake in kai kaza ba sai ka sake ba waɗannan abubuwan dukkan sun an tara su shine ake ce ahkam shine malam yake cewa za mu ji bayani akan hukunce hukunce na almiya almiya jam'i ne na alma'u alma'u shine ruwa amma in ruwan kwaya ɗaya ne me yasa malam yace ruwaye saboda ruwa daban-daban ne ruwa daban-daban ne tabi'atan wa shar'an ɗabi'atan akwai ruwan sama akwai ruwan teku akwai ruwan kogi mai gudana akwai ruwan ƙorama akwai ruwan rijiya akwai ruwan famfo wayannan duka ruwaye ne ko ruwa shine ma yake nufi da wato wato wato jam'in ruwa ɗabi'atan sannan jam'in ruwa kuma shar'an a hukunci na shari'a ruwa ya kashi uku akwai ruwa mai tsarkakarwa shine ma'un tahur akwai ruwa mai tsarki amma ba zai tsarkakar ba shine ma'un fahir akwai ruwa da bai da tsarki ballantana ya tsarkakar shine ma'un najis kaga ruwa ya uku wannan shi yasa ya ce babu ahkamil miyahi babi na hukunce hukunce daki daki kan ruwa nau'ukan su an fahimta to shi ruwa ɗin nan kamar yadda za ku ji a nan gaba asalinsa malam ya ce kulikal ma'u tahuran asalin ruwa an halicce shi ne mai tsarki abinda ya zama dalili akan da malam ya faɗi wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakarwa daga sama haka duk ruwan da ya sauko daga sama mai tsarki ne shine ma'anar kulin alma'u tsahuran da mala ya faɗa asalin ruwa Allah ya zo da shi mai tsarki ne in ka ga ya ɓaci ɗan adam ne ya ɓata shi ko wani amma Allah bai saukar da ruwa a jirkice da najasa ba jama'a an fahimta yutahhiru min al-ahdath wan najasat ruwa yana tsarkakarwa daga hadasai shine hadasi da muka yi bayani wan najasat da kuma najas da kuma najasosi ko najasu shine shine khabar da muka yi bayani nau'uka guda biyu ko at-taharatu min al-hadath da at-taharatu min al-khabar shine ma yake nufi da al-ahdath da kuma an-najasat ruwa shi ke tsarkakarwa daga hadasi da kuma najasa dalilin malam akan wannan shine Allah madaukakin sarki ya ce wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bihi Allah yana saukar muku da ruwa don ya tsarkakar da ku da shi kenan a ce ruwa shine mai tsarkakarwa daga ahdaf da kuma alqada da kuma wato annajasa an fahimci wannan sai ya ce fala tahsulu taharatu bima'in ghairihi tsarki baya samuwa baya tabbatuwa da wani abu da ya zama ruwa-ruwa in dai ba ruwa ba kenan an ɗora mana yin tsarki ne da ruwa ba da ruwa-ruwa ba abin da yake nufi da ma'i'in shine liquid duk abin da yake ruwa-ruwa don haka ruwa ma ruwa-ruwa ne ruwan lemo asir shi ma ruwa-ruwa ne ruwan zobo shi ma ruwa-ruwa ne haka ne ruwan kunun zaƙi shi ma ruwa-ruwa ne ruwan lemo na cikin kwalba shi ma ruwa-ruwa ne ruwan turare shi ma ruwa-ruwa ne ruwan man gyaɗa da ya zama mai shi ma ruwa-ruwa ne ruwan kananzir shi ma ruwa-ruwa ne duk waɗannan abubuwa ruwa-ruwa ne amma ba ruwa ba ne shi ne ce to bai halatta ba a yi tsarki sai da ruwa amma ba a yin tsarki da ruwa-ruwa don haka duk abin da ya zama ba ruwa ba ne bai halatta ba a yi tsarki da shi tsarkin da yake nufi shi ne at a al alkubra wanka ko a a as-sughra alola jama'a an fahimta ko izalatun najasa shine a wanke najasa ka wanke a jikinka ko a tufafinka ko a wurin da za ka yi sallah ba a yin sa da ma'i'un da duk wani abin da ya zama ruwa ruwa sai dai a yi shi da ma'un shine ruwa zalla me dalilin malam akan wannan shine Allah ya ce wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an Allah ya saukar muku da ruwa liyutahhirakum bihi dan ya tsarkakar da ku da shi bai ce bi ma'in ba sai yace da ma'in ma'in kuma abu ne ma'ruf kowa ya san shi yace minas sama wanda ke sauka daga sama to mun samu dalili akan wanda ke sauka daga sama sauran ruwa kuma fa wanda aka samu ba daga sama ba shi kuma to ina dalilin da ya zama shi ma yana da tsarki shine Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an bi kadarin fa askannahu fil ardi mun saukar da ruwa daga sama da iya gwargwadon abin da muke da ikon mu saukar sai muka taskace shi muka tara a cikin ƙasa ko kuma sai kuke ɗibawa don haka duk abin da aka ɗiba daga ƙasa ko abin da ya zubo daga dutse ko abin da ya zubo daga wato ƙoramu ko abin da yake cikin kogi ko na waye dukkansu suna da dalilin da cewa su ma ma'un ne sannan Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana cewa in za mu yi alola ko wanka sai dai mu yi da ruwa in ba mu samu ba to ba za a yi da wani abu daban ba sai dai a je taimama Allah ce falam tajidu ma'an in ba ku samu ruwa ba to ba za ku yi da ma'i'an ba ku yi da ruwa ruwa a'a sai dai ku yi fata yamma musa idan tsayiban sai dai a je taimama jama'a an fahimta don haka ba a tsarki kuma ba a tsarkaka sai da ruwa asali jama'a an fahimci wannan fa'iza balagal ma'u kullataini mala idan ruwa da kuka sani din nan ya taru har yayi yawa ya zama ya kai yawan kula biyu auka kana jariyan ko ruwan ya zama yana gudana ruwan korama kenan yana tafiya yana gudu lam yunajjis shay'un ba abin da zai najasta shi malam ya ce idan ruwa yana da yawa to ko najasa ta shiga ciki ba za ta sa ruwan ya zama mai najasa ba saboda ruwan ya yi yawa ya fi ƙarfin najasar me dalilin da malam ya faɗi wannan shine faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa yace idza balagha al-ma'u lam yahmal al-khabath idan ruwa yayi yawan da har ya kai girman har ya kai yawan kula biyu to ba zai ɗauki najasa ba shine dalilin da malam ya dogara akai kuna gane ta fikihun duka akan dalili ne ko ko ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kamar yadda Abu Dawud ya ruwaito Imam Ahmad ya ruwaito da waɗansunsu su kuma da isnadi ingantacce albali ya inganta cikin irwa'u al-ghalil don haka ruwa idan yana da yawan da ya kai kula biyu ko kuma ruwan yana tafiya to ko da najasa ta shiga ciki ba za ta iya ɓata shi ba ana fahimta walƙullata ne to ya ne kula biyun yake ya yawansa yake ma ba mi'atan wa arsali shi shine abin da ya yi yawan da har ya kai riɗili ɗari da tamanin bidimashki da kiyasin riɗili irin na dimashka abin da mala yake gaya mana na? o illa ma gayyara na tsallake ko? na'am lam yunajjisu shay'un idan ya kai kula biyu ba abin da zai najasta shi sai ce illa ma gayyara launahu sai dai abin da da ya shiga cikin san ya canza launinsa au ta'amahu ko ɗanɗanonsa au rihahu ko sansaninsa abin da ka shaƙa sai ka ji wari ko ƙamshi ko mene kuma iya abin da ake ji a hanci kenan ko da wari da ƙamshi da me su kenan an tsamahu ko ɗanɗanonsa sai ka ji zaƙi ko tsami ko bauri ko ɗaci ko me ko garfi ko me in kira abin da ake ji sai ka ji ɗaya au launahu ko kuma launinsa sai ka ga ya yi fari ko ya yi baƙi ko ya yi ja ko ya yi rawaya ko ya yi ruwan ƙasa ko ya yi me to ko menene ka ga ya yi waɗannan abubuwa guda uku waɗanda suke iya sa ruwa ya canza wanda asalin ruwa shi baya da ɗaya daga cikinsu ruwa baya da asalin launinsa da zaka ce shine launin ruwa sai dai ruwa kamar iska ne kamar yadda iska tana nan amma ba ta hana ka ganin launin da kake gani a gaba ba sai ta zama ta yi reflecting din abin da ka gani to haka shi ma ruwa yake in ka sa shi a cikin farin abu sai ya zama fari in ka sa a cikin baki ka ga baki don haka wancan abun kake gani ba shi ruwan ba shi ruwa kan bayi da kala sannan ruwa bayi da ɗanɗano na baki duk abin da ka ji shi sai dai abun ne ya yi ɗanɗano amma ba shi ruwan ba shi ruwa bayi da nasa ɗanɗano? sai dai wani abu ne da ya shiga cikin sai canza shi ya haka jama'a an gane kamar yanzu ka ji gishiri gishiri irin na ruwan teku to ai an sa masa abun da ya sa ya yi hakan ne amma shi asalin ruwa bayi da haka an fahimci wannan ko sannan kuma ko kuma launinsa a ido an gane ko kuma sansaninsa a hanci waɗannan abubuwan ne suke iya canza ruwa daga asalin ɗabi'arsa to idan wani abin da ya shiga cikinsa sai ya zama ya canza masa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku to shi ne ce illa ɗin to shi kan ya canza shi daga tsarki ko da ya kai kula biyu kun fahimci wannan ko da ya kai kula biyun da aka faɗan in dai ya canza masa da ya shiga sai ya canza kalansa ko ya sa kana jin warin abun ko ya sa kana wato jin ɗanɗanonsa to shi kenan wannan abun ya tashi daga tsarkinsa ko da ya kai kula biyu da aka faɗa shi ne ma'anar illa ruwa in ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan to ruwa ya tashi ba zai zama mai tsarkakarwa ba menene dalili akan wannan shine akwai hadisi amma hadisin shi da'ifi ne shine innal layu na ji su hushai. asalin ruwa mai tsarki ne ba abin da ke ke najasta shi sai ce illa ma galaba ala rihihi aw ta'amihi aw launihi sai dai abin da ya canza ɗaya daga cikin waɗannan uku to hadisin da'ifi ne amma babban madogara a akai shine ijima'in malaman musulunci ba wannan hadisin ba kamar yadda wato abin nan malamai manya-manyan malamai suka nakalto ijma'i a kai an gane kamar su ibnul munzir kamar su wato abin nan ibnu abdulbar da shi ibnu kudama din a cikin a cikin littafinsa na almuguni da dai malaman da suke nikalto ijma'i dukan sun ce dukkan malaman musulunci ba wanda ya saba akan wannan don haka mun san ijima'i kuma ɗaya ne daga cikin dalilai na shari'ar musulunci malamai sun yi ijima'i cewa idan ruwa ya fara wari ko ya fara ƙamshi saboda wani abin da ya shiga cikinsa ko ruwa ya zama baki-baki ko jaja ko fari-fari saboda nono ko fari-fari saboda gari an fahimta ko jaja saboda jini ko saboda wato tabo ko baki-baki kenan zai zama saboda taɓo ko jaja saboda an zuba masa wani abu na fenti ya zuba a ciki an gane ko kuma ya zama abin nan shuɗi shuɗi saboda bula ya zuba a ciki ko ink wato tawada ya zuba a ciki sai zama ya canza kala ko kuma ya canza sansani turare ya zuba a ciki sai ka ji wari ko kananzir ya zuba a ciki sai ka ji wari na kananzir an fahimta to idan dai har ya zama ya canja da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to shine ya ce illa ɗin, to shi kan wannan ba zai tsarkakar ba an fahimci wannan wa ma a da zalika duk abin da bai kai kula biyu ba yan jusu to shi kan yana najasuwa bi mukhalatatin najasati idan dai najasa ta idan dai najasa ta ta ta ta kwaku da shi idan dai aka samu najasa ta shiga ta fada a cikin ruwa wanda bai kai kula biyu ba to wannan najasar ta sa ruwan ya zama bai da tsarki an gane wannan wannan shine fatawar malam bisa matsabar hanabila malamai sun saba akan wannan maganar kashi biyu bayan sun yi ittifaki akan abubuwa guda uku ku ne shi ake ce Hariru mahallin niza muna magana akan ruwa ne ko idan ruwa yana da tsarki asalinsa bai canza ba ta hanyar ɗanɗano ko launi ko sansani an fahimta wannan ruwan shi ake ce masa ma'un tsahur ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakarwa kamar ruwan sama kamar ruwan teku kamar ruwan rijiya kamar ruwan wane ne ma an fahimta kashi na biyu shine ma'un tahir ruwan da yake da tsarki na kansa da kansa amma ba zai tsarkakar da wani ba Shi ne ruwa ne sai wani abu mai tsarki ya shiga ciki ruwa ne amma an sa sukari ruwa ne amma an sa gishiri ruwa ne amma an zuba bare kata ko wane ne ya zama zoko ruwa ne amma an zuba gari ko an zuba eh, eh, eh, abin nan ɗamiya a ciki ko an zuba wani abin da ya sa yana da wani ɗanɗano daban ko aka zuba abin da ya canza masa kala to wannan ruwan har yanzu yana da tsarki amma ba zai tsarkakar da wani ba jama'a an fahimta wannan dukkan malamai sun yi ijima'i a kai idan har ya canza masa suna shine da aka zuba masa ruwa a madadin ga ruwa nan da yana ruwa ko sai aka zuba gari sai ya zama sai ya zama ana kiransa mai sirki da aka zuba mata bare kata sai ana kiransa mai zoko da aka zuba mata amiya sai zama mai ini to duk abin da aka zuba mata sai ya canza mata suna to wannan yana da tsarki za a iya sha sai aka zuba mata sabulu sai zama ruwan sabulu za a iya wanki za a iya wanka amma shi ba za a iya tsarki na ibada da shi ba jama'a an gane wannan da kyau ko idan kuma wannan abin da aka zuban ba wai an zuba bane don a yi amfani da shi ne ya zuba da kuskure Kamar ka nazir ya zuba a ciki ka zaba za a yi amfani da shi za ka ce don a yi amfani da shi na wani abu kaza ba to amma yana nan da tsarkinsa har yanzu in ka gara ma za ka yi amfani da shi ka yi akan wani abu amma tun da har ya riga ya canza ɗaya daga cikin waɗannan uba guda uku ya zama ruwan an masa idafa ba za a ce ruwa ba sai a ce ruwa kananzir kananzir ruwa turare turare ya zama dai ruwa ruwa ba ruwa ba to in dai har an yi idafa a jikin sunan to shi ma ya canza masa kasancewarsa tsahur ya zama tsahir kashi na uku shine ya zama naji ya zama najasa ce ta shiga to nan ba a ce ruwan fitsari a'a kawai ba ruwanmu najasa ce ya zama ma'un najis idan duk wani abu na najasa ya fada a ciki kuma har ya canza masa ɗaya daga cikin waɗannan to ya zama ma'un nabi jama'a an gane wannan wannan duk malamai sun yi a kan wannan inda malamai suka taɓa shine kashi na hudu ana fahimta shine ruwan ya kai kula biyu yana da yawa ruwan ai ruwan baya da yawa yana ƙasa da kula biyu nake so in ce ruwa a cikin bokiti bai kai kula biyu ba za mu zo mu jiya ne yawan kula yake ruwa a cikin butarka da za ka yi alola ruwa a cikin gwangwani sai aka samu yaro yana fitsari sai ya ɗan ɗiga a ciki babu alamar fitsarin a jiki ba a gani bai kai ya canza ɗanɗano na harce ko sansani na hanci ko launi na ido ba amma dai ka tabbatar fitsari ya ɗiga ciki ko wani abu na najasa ya shiga ciki an fahimta shin shi wannan yana da tsarki ko bai da shi mazhabar malam a nan shine wannan ruwan bai da tsarki ba za a yi amfani da shi ba wannan shine mazhabar hanabila shine mazhabar shafi'iyya me dalilin ku shine annabi sallallahu ya ce Iza balaga al-ma'u qullataini lam yahmal al idan ruwa ya kai kula biyu ba zai dauki najasa ba mafhumin sa shine in bai kai kula biyu ba fa zai dauki najasa kun ji dalilin su mashabar imamu abu hanifa ya ce ruwa idan najasa ta shiga ciki in ruwan bai da yawa da bai kai kula biyu ba to ya ce za mu duba in yawan ruwan ya kai yanda idan ka taba shi daga farkon ƙarshen kwantenan ba zai motsa har zuwa can ƙarshe ba to ruwan ya yi yawan da wannan najasar kaɗan ba za ta najasta shi ba amma in ruwan bai da yawa ta yanda abokiti ne in ka taba daga nan zaga yayi motsi ya je har karshe an fahimta to wannan ruwan in najasa ta shiga ciki ta bata shi sura mara masaba daya masabar gida imamu malik ibnu anan imamu darin hijira yace duk ruwan da najasa ta shiga ciki in dai najasar nan ba ta sa ya canza ɗanɗano a harshe ko ya canza launi a ido ko ya canza sansani ba babu alamar ta ya ɗiga ne to ba zai zama ya najasta ruwan ba amma makaruhi ne an fi so ka samu wani in akwai ka ajiye wannan butar ka ɗauki wani amma in babu kai amfani da shi lolar ka ta yi ba najasa ba ne wannan ita ce mas'amar imamu malik ibnu anas ita ce zaɓin shekul islam ibnu taimiya mu ma a kai muke yama an fahimta don haka idan ruwa ka ajiye shi sai wani abu ya ɗiga wannan abun babu alamar ka ta sansani ko ɗanɗano ko launi to ya halatta ka yi amfani da shi amma in ka samu wani to makaruhi ne sai ka bar wannan sai ka ɗauki wancan amma in ka ce kai sai ka yi to ba za mu hana ka ba kun ji ma'anan makaruhi shine salamun amma kuma ba tare da inzam ba a ce ka bari amma ba an ce dole dole sai ka bari ba in ka ce sai ka yi ba damuwa jama'a an fahimta sai malam ya ce dalilin mu akai wani ya ce dalili kwarai kuwa mu ne ma masu dalili Shi ne, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wancan hadisin da muka kawo ai annabi sallallahu alaihi wasallam ce alma'u tahurun la yunajjisuhu shay ko ce innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay hadisin bida'a hadisin bi'ru bida'a wata rijiya ce aka mutane suna jefa abun abun hailan mata suna jefa kashi suna jefa eh, eh, mushe suna jefa abubuwa jama'a an fahimta sai aka ɗebo wa annabi sallallahu ruwan sai aka ce ya lai wannan ruwan fa mutane suna jefa abun ƙazanta na najasa a ciki sai annabi zai ya duba babu alaman launi babu alaman ɗanɗano babu alaman sansani sai ce innal ma a tsaho. ai ruwa kan mai tsarki ne la yunajjituhu shay ba abun da ke bata shi hadisin sahih jama'a an fahimta mu muna da hadisi ne bi mantukin manzon Allah ta ce ruwa kan mai tsarki ne kuma gashi an ka masa irin wanda a wannan abun ya faɗa su kuma ba wai annabi sallallahu ya ce kar yi alola da ruwan da najasa ta shiga ciki in bai kai kula biyu ba ya ce in ya kai kula biyu ba zai dauki najasa ba sai aka ce yana nufi da mafumi kaga mantuki kuma ya fi karfi akan mafumi jama'a an fahimta dalilin imam malik yayi Allah ya sa mu dace sai mala ya ce wal kullata ne kula biyu nan da kaje an faɗa shine ma ba mi'atan wa arfa shi shine duk abin da yi kusa da riɗili ɗari da tamanin dimashqi da irin riɗilin mutanen dimashka shi kula ɗin nan wani abu ne wanda yake ma'aji na ruwa wanda suke amfani da shi a da har yanzu ana amfani da shi a ƙauyuka da wasu wurare da suke amfani da abuwa na gargajiya ana iya yinsa da dutse da za a fafe ana iya yinsa ta hanyar ƙaton itace gungume sai a fafe cikinsa sai ga zama kamar kwale-kwale sai a rinka tara ruwa a ciki saboda mutane in sun zo su ɗiba ko dabbobi su sha kun taɓa ganin irinsa to wannan abun annabi sallama ya san shi yana da girman da yake ɗaukan ruwa to idan ya kai gwargwadon irinsa guda biyu to ya ce wannan ruwan ya yi yawan da najasa ba za ta ɓata shi ba shine ma'anan kula biyu wannan kula biyu din shine malamai suka ce to kulan wani gari saboda ai wani garin ta su babba sosai wani kuma matsakaici wani karami da na wani garin ta ce in za a yi kiyasinsa da irin na mutanen dimashka to zai zama kamar riɗili da suke auna ruwa da shi riɗilin da ya kai ɗari da tamanin in kuma za a yi amfani da irin riɗilin mutanen iraki ne to sai ya kai riɗili ɗari biyar jama'a an fahimta to mu kuma a yanzu ba mu da riɗilin ballantana wani ma bai ma san ma wannan abun abin da muke faɗa ba a bariki aka haife shi to ya za a yi ya gane shine sai aka ce in za a yi kiyasi da lita na ruwa ko lita na mai shi ne sai suka yi kiyasi da suka ce shi ne kaman abin da ya kai wato ruwan da yake da nauyin kilogram 191 da kwata in kuma za ka gwada shi da lita ne to shine abin da ya kai lita 160 da rabi wasu kuma suka ce lita 210 to ya za mu yi kiyasin wannan yadda zai zo maka kusa yadda za ka gane shine sai na tambayi waɗanda suke da alaƙa da durom sai na ce durom kan yana da lita nawa ne sai suka ce drum yana ɗaukan lita ashirin. an fahimta shi kuma a kiyasin wasu malamai sun ce shi ne lita goma. don haka kaga duk ruwan da ya kai drum shine ma'anan kula biyu da annabi salama yake faɗa jama'a an gane sai da in ruwa ya kai kaman girman drum ko kusa da drum kaɗan ko da bai gama cika ba ya kai 210 kaga shi cikinsa gaba ɗaya har baki 220 ne to ya kusa ya cika drum ya kai kula biyu don haka lam ya al khabata an fahimci wannan da kyau idan ya zama na cewa mutum ya ajiye wani abu sai wani abu ya shiga ciki to kar ya damu irin wannan duka ba ta najasa kaza ta fada aka cire aka yar shikenan ai bai canza launi ba bai canza ɗanɗano bai canza yayi yawan da ba zai yi tasiri akai ba yaro ya fi tsari a ciki da kuskure sai a ci gaba da amfani da shi wannan bai kai tasirin da zai iya najasta shi ba lam yana jefu shai jama'a an gane wannan ballantana tanki gaba ɗaya ballantana wanda aka ajiye a sama ballantana ita rijiyar da ake jawo ruwa a ciki dabba ta fada ciki sai a ciro ayar shikenan sai a ci gaba da amfani da shi jama'a an gane wannan wannan shine ma'anan idza balagal ma'u qullatayn lam yahmal al khabar an fahimci wannan da kyau ko to wannan saboda lokaci yana hararan mu daga nan ne ya kamata mu tsaya sai dai mu ƙara sharhi A gane sai zama nan gaba za mu tashi daga wato abinda ya jirkita da a'a za mu ga wannan inda yake wa in qubiha fil ma'i ma laysa idan aka dafa abin da ba mai tsarkakarwa ba ne kamar gari in aka dafa shi a tukun ya zama mai ya yi tuwo ko sai aka bar kanzon sai aka zuba ruwa a ciki sai aka tafasa wannan ruwan jama'a an gane wannan kaga kanzo ai mai tsarki ne amma ba mai tsarkakarwa ba za ka zuba ruwa a kai sai aka dafa ya yi ɗumi za ka iya alola da shi ko za ka iya wanka au khalaqahu ko kuma ya zamana sun haɗu ne ba dafawa aka ba kamar aka ɗebi gari aka zuba ko sabulu ya shiga ciki an ga gane ko fagalaba alasmihi in har ya canza masa suna yanda za ka yi ce ruwan kanzo ko ruwan da ka ce ruwan sabulu ko ruwan kaza to wannan abun ba za a yi amfani da shi wajen ibada ba amma in kana dan jin dan wari nashi wanda bai kai har ya canza masa suna ba akwai dan alaman saboda wannan kan kowane ruwa ma ka aje ai zaka dan ji alaman sansanin wani abu inda aka aje amma bai kai ka canza masa suna ba to wannan za a iya amfani da shi kun gane zabi din fa galaba alasmi in dai har yayi galaba akan sunansa a wistu umila fi rafi hadasin ko kuma aka yi amfani da shi wajen kauda najasa eh, wajen kauda hadasi salaba tahu ko salaba tahu to wannan ya kwace masa tsarkinsa wannan a masabar malam idan aka zuba ruwa sai ka zo kai wanka a cikin ruwan kamar irin baf din nan sai ka zo kai wanka a ciki ka fita to wani ba zai iya zuwa yi wanka a ciki kuma na ibada ba in dai kai wankan tsarki ne wannan shine masabar malam amma a masabar mu ai to bari ce a masaba ɗayan ita kuma ita ce cewa za a iya amfani da wannan ruwan matukar ka riƙe ƙa'ida matukar bai canza launinsa ko ya canza ɗanɗanonsa ko ya canza sansaninsa ba wani ita ce ka'idan da za ka ɗauka a ko'ina ruwan kaɗan ne ko mai yawa in dai har wani abu da ya shiga ciki ya canza masa suna to wannan abun kar ka yi amfani da shi a cikin ibada za ka yi amfani da shi a abubuwa na al'ada amma in bai canza masa suna ba an fahimta ko da a ce wani yayi wanka ne sauran abun da ya rage yana nan da sauran tsarkinsa yana da kyansa to kai ma kana iya amfani da shi an fahimta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay asalin ruwa mai tsarki ne ba abin da ke najastawa malamai sun yi ijma'i cewa ruwa ba dai najastu ba sai in ya canza ta launi ko ɗanɗano ko sansani an fahimta jama'a don haka ka ajiye ruwanka za ka yi amfani da shi da safe sai ka ga ya ɗanyi tsatsa tsatsa haka in dai bai kai ya canza masa suna zama ruwan tsatsa ba ka yi alolanka da shi ka ajiye ruwa za ka yi alola da shi sai ka ga alamar ɗan mai mai a kai in bai canza masa suna ba kana iya alolanka da shi jama'a an gane wannan wani yi wanka ya rage kana iya amfani da shi wannan shine abin da darasin mu na yau ya koya mana Allah ubangiji ya sa mu fahimta kuma mu yi aiki da shi kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum wa rahmatullah